Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. a wannan shiri na yau Juma'a shida ga watan Agustan 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke da da su ga Muhammad Hafiz da kanin labarai. Ma'aikatar cikin gida ta Afghanistan ta ce, kungiyar Taliban ta harbe shugaban cibiyar watsa labarai na gwamnatin Afghanistan yau Juma'a a wani masallaci a babban birnin kasar. A yau Juma'a an kwantar da tsohon shugaban kasar Afirka ta kudu Jacob Zuma asibiti, wanda aka ɗaure shi a gidan yara a watan da ya gabata saboda raina kotu jiragen saman yakin isra'ila sun kai hari kasar labanin a kwana na biyu a jere yau juma'a bayan harba rokoki fiye da goma a sassan kan iyaka kanun labarin kenan Tun bayan da gwamnatin Najeriya ta dakatar da ayyukan kamfanin Twitter a ƙasar, ƙasar Amurka da sauran 'yan jaridu da masu fafutukan kare hakkin bil'adama ke ci gaba da kiran kawo ƙarshen wannan doka da wasu matakan takurawa 'yancin faɗan albarkacin baki. maganan eh, dakatar da twitter da aka yi a najeriya akwai hanyoyi da yawa da gwamnati ke iya bi na ta tabbatar da cewa akwai tsari a kan abubuwan da suka shari dandalin sada zumunta nan da sauransu a ce wai an dakatar da mutane gaba daya ba daidai ba ne bayan haka kuma muna tafe da rahoto kan matsalar tsaro a karamar hukumar bassa kamar kowace ranar juma'a muna dauke da shirinmu na duniyar amurka wanda mahmud lalo zai gabatar Amma yanzu bari mu fara da cin labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar cikin gida ta Afghanistan ta ce ƙungiyar Taliban ta harbe shugaban cibiyar watsa labarai na gwamnatin Afghanistan yau Juma'a a wani masallaci a babban birnin kasar kwanaki kaɗan bayan wani gargaɗin cewa za su auna manyan jami'an gwamnati a wani mai da martani na ramuwa kan ƙarin hare-hare na jiragen sama. Kakakin ma'aikatar cikin gida Mirwas Satnikzai ya ce mutuwar dawa kan Manipal abin takaici ne da 'yan ta'adda suka aikata ta asa cikin tsoro kan ɗan Afghanistan mai kishin ƙasa. Ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin mutuwar, inda kakakinta lamu Mujahid ya aike da wani sako zuwa ga kafafen yada labarai yana cewa an kashe shi a wani hari na musamman da mujahidin suka kai yakin da aka daɗe ana fama da shi a afghanistan ya ƙara ta'azzara tun watan mayu lokacin da dakarun kasashen waje suka fara matakinsu na ƙarshe na janyewa saboda kammalawa ƙarshen wannan watan sai dai tuni 'yan taliban suke da iko da yankunan karkara da dama sannan yanzu kuma suna ta kalubalantar dakarun gwamnatin afghanistan a manyan garuruwa da dama A yau Juma'a an kwantar da tsohon shugaban kasar Afirka ta kudu Jacob Zuma asibiti wanda aka ɗaure shi a gidan yara a watan da ya gabata saboda raina kotu kasa da mako ɗaya kafin ya bayyana a kotu a wata shari'a ta cin hanci da rashawa. Ma'aikatar kula da gidajen gyaran hali ta tabbatar da haka a cikin wata sanarwa da ta fitar tana cewa yaushe daga watan Agusta an kwantar da tsohon shugaban kasar Afirka ta kudu Jacob Zuma a wani asibiti a waje saboda duba lafiyarsa. an tsara zuma ɗan shekara 79 zai halarci komawa da daddiyar shari'ar cin hanci da rashawa a ranar goma ga watan nan na agusta zaman shari'ar dai zai hada da roƙon a soke tuhuma tuhuma sha shida na zamba da cin hanci da rashawa da aka yi masa dangane da siyan jiragen yaƙi a 1999 da jiragen ruwa na sintiri da kayan aiki daga kamfanonin makamai na turai guda biyar yayin da yake mataimakin shugaban ƙasa ana tuhumarsa da karɓar na gora daga ɗaya daga cikin kamfanonin babban kamfanin samar da kayayyakin tsaro na faransa thales wanda ake tuhuma da laifin almundahana da halarta kudaden haram labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc jiragen saman yakin isra'ila sun kai hari kasar labanin a kwana na biyu a jere yau juma'a bayan harba rokoki fiye da goma a sassan kan iyaka yayin da ake kara samun tashin hankali da Iran kamar yadda sojojin Isra'ila suka faɗa. Wasu majiyoyi daga Labanin sun ce sojojin saman yanzu haka suna ci gaba da kaddamar da harin. Rundunar sojojin ta wallafa a shafinta na Twitter cewa an harba rokoki fiye da goma daga Labanin zuwa yankunan Isra'ila. Yawancin rokokin an harbo su ne da makamin tsaron sararin samaniya yayin da sauran suka sauka a wani buɗaɗɗen fili da ke kusa da Hardob. gundumar shiba farms da ake takaddama a kai ƙungiyar hezbollah ta 'yan shi'a wadda isra'ila ta gwabza mummunan yaƙi da ita a 2006 ta yi kirarin harba rokar wanda ya zo yayin da tashin hankali tsakanin isra'ila da hezbollah abokiyar iran An jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari ku ji abin da muke tafa da shi a taskar rahotanninmu. watanni biyu bayan da gwamnatin najeriya ta dakatar da ayyukan kamfanin twitter a kasar kasar amurka da sauran 'yan jaridu da masu fafutakar kare hakkin biladama na ci gaba da kiran kawo ƙarshen wannan doka da wasu matakan wa 'yancin faɗin albarkacin baki wakilinmu na lagos babangida jibril ya aiko mana da ƙarin bayani Babban jami'a mai kula da ofishin jakadancin amurka da ke birnin lagos madam claire perringello ita ce ta bayyana wannan damuwa a lokacin wani taro da aka shirya domin tattaunawa a kan 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma 'yancin 'yan jaridu a tarayyar najeriya Babban jami'an ta bayyana damuwarta game da matakan da gwamnatin najeriya ta ce tana shirin ɗauka na yin rajistar duk wasu kamfanonin sadarwar zamani da ke aiki a najeriya abinda kuma take gani tamkar buƙatar 'yancin faɗin albarkacin bakin 'yan Najeriya ne. To kuwa 'yan jarida suka ji game da wannan matakai da gwamnatin Najeriya ke ɗauka da kuma martanin gwamnatin ta kasar Amurka tambayar kenan da na yi wa editan mujallar Deadline da ake bugawa ta yanar gizo Malam Nasiru Lawal Abubakar. Kamar maganan eh, dakatar da Twitter da aka yi a Najeriya akwai hanyoyi da yawa da gwamnati ke iya bi na ta tabbatar da cewa akwai tsari akan abubuwan da suka shari dandalin sada zumunta nan da sauran sauransu a wai an dakatar da mutane gaba daya ba daidai ba ne saboda akwai hanyoyi da yawa da mutane za su iya bi ko dai su tsallake abin da gwamnati ta saka ko ko a'a yi wannan abubuwan da gwamnati ba ta so su yi to ga gara a ce an bi abin da ya dace da doka a kawo ta wanda kowa zai saka to albarkacin bakin shi ba kawai gwamnati ta yi gaba kanta ta ce a'a saboda wayannan sun yi mana abin da ba ma so kenan ba su da wani amfani ba kuma za mu yadda su ci gaba da harkoki ba. sau da yawa dai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a najeriya irin su amnesty international da human rights watch sun sha bayyana damuwarsu game da take-taken gwamnatoci a najeriya da kafa dokoki masu tsauri da za su takura 'yan jaridu ko kuma faɗin albarkacin baki comrade musa jika na kungiyar amnesty support group shi ma ya bayyana ra'ayinsa kamar haka ka san ita ah, ƙasar america har kullum tana duba menene abin da ya shafi 'yanci na ɗan adam kuma dole ne amerika ta yi magana kan abin da ya shafi haƙoƙi na biladama cikinsu kuma har akwai abin da ya shafi ita kanta ƙungiyar 'yan jarida na duniya ma baki ɗaya ba wai na najeriya ba to amma akasari za ka ga mu a nan najeriya kullum maganan da za ka ji ana yawan yi shine ana so a sako dokoki wanda zai hana ma 'yan jaridan kasan faɗakar da al'umma halin da gwamnatin ita kanta ma take ciki da yadda take gudanar da al'amuranta da kuma harkokinta su kaga wannan wani abu ne wanda yake a doka wajibi ne kowane ɗan ƙasa ya san abin da ake yi da dukiyan ƙasan da kuma yadda gwamnatin take tafiya amma idan aka ce za a takaita musamman halin da ake ciki a yanzu na kashe-kashe ɗinnan da sace-sacen mutane da yadda ake ɓannatar da dukiyoyi na gwamnati ko kuma eh, dukiyoyi na al'umman ƙasa kaga dole ne eh, al'umma suna bukatar su samu wannan bayani a kafafen yada labarai domin hakki ne na su 'yan jaridan su faɗakar da su al'umman ƙasa. a ƙarshen wannan taro ko muhawara da mahalarta taron sun yi kira ga majalisar ƙasa da ta watsi da buƙatar da wani ɗan majalisar wakilai ya gabatar honorable shegun odibomi inda yake buƙatar a ci taron 'yan jaridu da kamfanonin jaridu na makudan miliyoyi a duk lokacin da aka sa same su da laifin wallafawa ko bayar da labaran karya baban ya jibrin murya amurka daga najeriya shagala ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da kuma instagram ga hafiz da ci gaban labaran duniya An sake maida dokokin kulle a Manila babban birnin kasar Philippines a yau Juma'a, yayin da hukumomi suke neman hanyoyin dakile yaduwar samfurin Delta mai saurin yaduwa da kuma rage matsin lamba kan asibitoci, yayin da suke kokarin kaucewa murkushewa ayyukan tattalin arziki. An saka shingayen binciken 'yan sanda a sassan yankin babban birnin kasar, inda sama da mutane miliyan sha uku suke zaune, wanda ya haddasa dogayen layi. yayin da masu sanye da kayan sarki suke duba motoci don tabbatar da ma'aikata na musamman ne kaɗai akan titi. ƙwararru sun yi gargaɗin cewa karuwar waɗanda suke kamuwa da samfurin Delta mai saurin yaduwa na iya fin ƙarfin tsarin kiwon lafiya idan ba a tsaurara hana zirga-zirga ba a babban birnin mai yawan jama'a ba, wanda yake da kusan kashi ɗaya bisa uku na tattalin arzikin ƙasar. A jiya Alhamis an faɗaɗa dokar zama a gida da aka sanar a makon da ya gabata da ta hada da lardin laguna mai makwabtaka an kuma tsaurara dokokin kulle a sauran yankuna inda masu kamuwa da coronavirus ya karu kasar philippines ta gano sama da mutane 330 waɗanda suka kamu da samfurin delta mai saurin yaduwa a cikin 'yan makonnin baya-bayan nan kuma akwai fargabar cutar mai saurin yaduwa za ta iya mamaye kasar kamar yadda ta yi a ƙasashe makwabtanta Ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar Tunisia ta tsare wani babban jami'inta na jam'iyyar Islamist Enhada mai matsakaicin ra'ayi wanda ke adawa da kwace iko da shugaban kasa ya yi kamar yadda wani abokin aikinsa ya faɗa yau Juma'a. Annur Maruf na ɗaya daga cikin sanannun mambobin jam'iyyar da aka auna tun lokacin da shugaba Kai Sa'id ya kori Firayim Minista da kuma dakatar da Majalisar Dokokin kasar ranar 25 ga watan Yuli a wani sabon yankurin hada na juyin mulki ma'aruf ya yi ministan sadarwa da fasaha daga 2016 zuwa 2020 sashen gwamnati wanda sa'id ya ce jam'iyyar tana kokarin ta sauya shi don ta wani jami'in jam'iyyar hada da ya nemi a sake sunansa ya faɗa kamfanin dillancin labaran reuters cewa hukumomi sun sanar da annur ma'aruf cewa an yi masa ɗaurin talala. Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Banda matsalar sacewa da kuma garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa da ake fuskanta a sassa daban-daban na Najeriya. Kabilar Irigwe da ke ƙaramar hukumar Bassa a jihar Plateau suna fuskantar yawan hare-hare da a baya-bayan nan ya hada da kashe mutane da dama da kona gidaje da kuma lalata amfanin gonaki baki daya. mu Zainab Babaji ta yi nazarin lamarin ga kuma rahoton da ta hada mana. Matsalolin rashin tsaro a wasu ƙananan hukumomin da ke arewacin jihar Filato a cikin 'yan kwanakin nan sun zafafa lamarin da ya janyo asarar rayuka da dama daga ɓangarorin Fulani makiyaya da manoma. Ɗaruruwan gonakin manoma ne aka sassare, gidaje da dama aka ƙona, yayin da makiyayan ke cewa su ma an kashe musu dabbobi aka kuma sace waɗansu. Duk da lamura marasa daɗi da suka auku a baya, ɓangarorin biyu na ganin samo hanyoyin warware matsalolin su ne abin dubawa don samun zaman lafiya da ci gaba. Prince Robert Ashidodo shine shugaban kabilar Irigwe da ke karamar hukumar Basa a jihar Plateau. Ya shaida min cewa gwamnati na da gagarumin rawa da za ta taka wajen samar da zaman lafiya a yankin. Gwamnati ta tashi tsaye dokar Najeriya yana tsire kowa ya bashi yancin zama. Gwamnati ta hukunta duk wanda an same shi da damuwa. Domin wannan abin da muke samu yau gobe yau gobe is because wayanda an san su da laifin nan ba a kama su a hukunta su A bangare guda kuwa shugaban kungiyar Miyetti Allah Cattle Breeders a jihar Plateau, Alhaji Nura Muhammad ya ce ba sa jin daɗin abubuwan da ke faruwa don haka suke shawartar gwamnati da ta ƙara azama wajen samar da zaman lafiya. Abubuwan da suke faruwa abubuwa ne kalaman abubuwa da babu kyau babu daɗi ba hankali a ciki. Gaskiya wannan karan gwamnati ya kamata ta tashi a tsaye domin in gwamnati ba ta tashi a tsaye ba ba wanda zai iya gyara waɗannan abubuwan su gyaru gwamnati ne za ta taso ta haɗa kan al'ummai musamman ita gwamnati da jami'an tsaro da shugabannin addinai da shugabannin kabilu da sarakunan gargajiya da sauran masu fada a jihar duk a zauna a zo a duba me matsalar yaya za a gyara ta. Daga gefen gwamnati kuwa kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manja ya ce masu cewa gwamnati ba ta kokari wajen lamuran tsaro ba su yi wa gwamnatin adalci ba lura da irin matakan da ta shimfiɗa don zaman lafiya. duk waɗanda suke cewa wai gwamnati ba ta yi komi ba ya kace abin da ya kamata ta yi ba ba su yi wa gwamnati adalci ba domin eh, duk abin da gwamnati ya kamata ta yi ta yi hatta ɗara ma akwai motoci da babura da gwamnati ta ke taimaka ma yan tsaro da kudade da ake taimaka musu na gudanarwa na yau da kullum akwai cibiya da aka kafa ta zaman lafiya wanda take zama da al'ummai jifa-jifa ana yi akwai wata kungiyar mu ma ta operation rainbow wato kamar ta yan sanda ne da aka kafa na jiya lokacin goodluck jonathan da ya ba da hurumin ayi haka ana tallafa musu da kudade da kayan aiki daidai gwargwado kusan ma a ce gwamnati tana rokon jama'a ne batun zaman lafiyan nan me kuke yi domin tallafa ma mutanen da suka gudu daga mahallansu eh jiya da aka tashi a security meeting da aka yi a shi mai girma mataimakin mukaddashin gwamnan jihar plateau eh, akwai kungiya ta tallafa da irin wanda da ake kiranta da turanci sema wato state emergency management agency eh, suna da hurumi an ba da doka mai girma gwamna ya ba da hurumi su je su duba idan wajen kwanciya ne tana da musu inda za su fake tukuna tana da musu abinci daidai gwargwado da za su taimaka tana da musu duk abin da zai zama na muhalli wanda zai taimaka musu daga baya za a zuwa yi kididiga shi mai girma gwamna ma yana da shiri zai je duba eh, waɗannan gurare ya tabbatar menene ya faru. Mafi yawan jama'ar da lamarin ya shafa suke kuma gudun hijira suna cikin yanayi na ɗimuwa da suke buƙatar taimako na gaggawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Fagai da Zainab Mai shiga tsakani na jamhuriyar Nijar Ali Maiga yanzu haka yana ci gaba da rangadi a jihohin kasar da nufin faɗakar da al'umma kan buƙatar sani da kuma kiyaye dokokin ƙasa. Wakilin Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani. Mai shiga tsakani na jamhuriyar Niger Metro Sirfi Ali Mega yanzu haka yana ran gadi a jihohin wannan kasar domin faɗakar da 'yan kasar da ma waye musu kai akan wani sabon littafi da ke kumshe da dukkan ababen da suka washe baga ɗan ƙasa da ma haƙoƙinsa ta la'akari da dokokin wannan ƙasa. A lokacin da ya isa a jihar Agades Metro Sirfi Ali Mega ya samu kyaukyawan marhabin daga hukumomin bariki da na gargajiya na wannan jihar kamin ya jagoranci shi bikin gabatarwa al'ummar jihar Agadez wannan sabon littafi inda yake cewa. Mallakar wannan littafi yana sawar 'yan ƙasa su san dokokin ƙasa domin babu maganar zama ɗan ƙasa ga dukkan wanda ya jahilci dokokin ƙasarsa kuma da zaran mafi yawan jama'ar ƙasa ba su san dokokin ƙasarsu ba to ƙasarmu na iya faɗawa cikin hatsari don haka ya kamata mu gane ma wannan littafi da abin da ya kunsa wannan shi zai sa mu tunkari barazana da dama da yanzu haka kasar mu take cikin jarabawar su aux menaces qui en ce moment notre pays. Shi dai wannan littafin yana bayani musamman irin haƙoƙin ɗan ƙasa na neman samun dukkan wani labari a wurin hukuma da wuraren ajiye littafan tarihi na ƙasa kasancewa 'yan ƙasa na fuskantar kora ko kyama a lokacin da duk suka tunkari ma'aikatan bariki ko mahukumta domin samun bayani. Maitar Sarfi Ali mega ya ci gaba da cewa. Mallakar wannan littafin ga ɗan ƙasa ba tare da ra'ayi na siyasa ba ba tare da ra'ayi na bambance-bambance ba zai sanya muna sabin nazari da sabon ra'ayi na gina ƙasa. Gwamnan jihar Agades Malam Sadu Saloke ya yabawa mai shiga tsakani na ƙasa game da jan ƙoƙarin da yake kawowa domin ci gaban ƙasa bayan doso zandar Agades mai shiga tsakanin na ƙasa Metar Sirfi Ali Maiga yanzu haka yana jihar Difa domin ci gaba da wannan faɗakarwa game da sabon littafin ɗan ƙasa Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba duniyar Amurka, Mahmud Gareka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. adadin mutanen da ake kwantarwa a asibiti sanadiyar cutar covid-19 a wasu jihohin kudancin amurka na ci gaba da karuwa yayin da kasar ke ganin karin masu kamuwa da nau'in cutar na delta yau batun da shirin zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo madalla to hukumomi a jihohin louisiana florida da arkansas da ke kudancin amurka na ba da rahotannin da ke nuna cewa ana samun karuwar mutanen da cutar covid-19 take sa har ake kwantar da su a asibiti tun bayan da aka fara samun yawaitar nau'in cutar wanda ake kira delta shugaban da ke jagorantar kwamitin yaƙi da cutar wanda fada white house ta kafa jeff zient ya ce inda cutar take yaduwa yankuna ne da aka samu karancin waɗanda suka yi allurar kafin cutar ko da yake ya ƙara da cewa adadin mutanen da ke karɓar allurar na karuwa a hankali. In last seven days alone, million Americans have gotten their the highest seven-day total since Ya ce cikin kwanaki bakwai kadai Amurkawa miliyan uku suka karbi allura a karan farko. wannan shine adadi mafi yawa da aka taba samu cikin kwana bakwai tun bayan ranar hudu ga watan yuli wannan muhimmin mataki ne a yakin da muke yi da kwayar cutar yana kuma da matukar muhimmanci a san da cewa a jihohin da ke da yawan masu kamuwa da cutar an ga adadin masu zuwa karɓar allurar ya rabanya to baya ga karin mutanen da ke neman a musu allurar kafin yawaitar masu kamuwa da cutar ya sa hukumomi sun maido da dokar saka takunkumi a wuraren da matsalar ta fi kamari da kuma tilasta yin allura a wasu wuraren aiki magajin garin birnin denver a jihar colorado michael hancock ya faɗa a farkon makon nan cewa all city employees as well as private sector workers in high risk settings za a tilasta wa dukkan ma'aikatan gwamnati da na wuraren kasuwanci masu zaman kansu su yi allurar nan da zuwa karshen watan satumba kazalika a jihohin new jersey new york da california na kira ga ma'aikatan su da su masu allurar rigakafin a makon da ya gabata ne shugaba biden ya bayyana cewa dole ne miliyoyin ma'aikatan gwamnatin tarayya haɗe da na 'yan kwantiragi su nuna shaidar yin allurar ko kuma su rika mika kansu ana musu gwaji akai-akai hakan da yana faruwa ne bayan da a makon da ya gabata hukumar da ke yaƙi da yaɗo cututtuka ta cdc a nan amurka ta ba da shawarar a dawo da saka takunkumi a wuraren da ke rufe ko da mutum ya yi allurar rigakafin kuma bai yi ba kamar yadda dr rasha guleski jami'a a hukumar ta cdc ta ce in areas with substantial and high transmission cdc recommends fully vaccinated people wear masks in public indoor settings ta ce a yankunan da ake samun yaɗuwar cutar hukumar cdc na ba da shawara ga waɗanda suka yi cikakken allurar su sadaka saka takunkumi a wuraren da ke rufe domin a taimaka wajen daƙile yaɗuwar cutar ta covid-19 nau'in delta hakan ya hada da wurare kamar makarantu hukumar ta cdc na ba da shawara ga kowa da kowa daga kan 'yan noziri malamai jami'an gudanarwa da ɗalibai da masu ziyara a makarantu da su rika saka takunkumi ko mutum ya allura ko bai ba. including teachers, staff, students, and visitors. regardless of vaccination status. A cewar Director ta CDC, yara da za su koma makaranta a farkon lokacin hunturu su ɗauki matakan da suka dace. Hukumar ta kuma yi kira ga shugabannin al'umma da su ci gaba da kwadaitar da jama'a wajen karɓar allurar da saka takunkumi domin dakile barkewar cutar a yankunan da take saurin yaduwa. Finally, CDC recommends community leaders encourage vaccination and universal masking to prevent further outbreaks in areas of substantial and high transmission. A farkon makon nan ne magajin garin birnin Los Angeles ya ayyana cewa za a buƙaci ma'aikata su rika nuna shaida cewa sun yi allurar ta COVID-19 ko kuma rika gwada su akai-akai wanda hakan wani sabon mataki da hukumomin jihar California suka ɗauka a kwanan nan. to be vaccinated. starting with a requirement that they report their vaccination status or submit. sauraro da haka muka kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin juli latest gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya madalla kafin labarai a takaice bari mu karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta imel. wasikar mu ta farko ta ce Assalamu alaikum murya Amurka. Hakika ta da jijiyoyin wuya da zara ido da jigajigan jam'iyyun APC da PDP suke a 'yan kwanakin nan da irinsa suke akan harkar tsaro kasar mu da yanzu mun yi sallama da matsalar tsaro amma kash sai gashi akan kasuwar bukata ake ta wannan turka-turka daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari masu saka bukatar kasar mu a gaba ba bukatar kansu ba sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Rabi'u Dakot Dunari da Umar Baban Yaya sabon gida a jihar Jigawa. sai saƙon haɗin gwiwa daga yusuf mai leda gwalolo da malam malam mai zanen hula gwalolo jihar bauchi suka ce salam voa hausa muna kira ga hukumar lafiya ta jihar bauchi da ta gaggauta kawo rigakafin ciwon kwalara da ta ɓarke a garin gwalolo da fatar za a gaggauta shawo kan annobar sai saƙo na gaba ya ce salam voa hausa muna jajantawa al'ummar kasar Nijar sakamakon mummunar ambaliyar ruwa da ta janyo asarar rayuka da dama. Muna fatar Allah ya kiyaye afkuwar hakan nan gaba amin. Sako daga Usaina Alhaji Umar Gashuwa. Sai sakonmu na ƙarshe ya ce ajiye mukaminsa da wani kwamandan mayakan ƙungiyar Boko Haram da ke auren ɗaya daga cikin 'yan matan sakandaren Chibok ya yi. na miƙa wuya ga sojojin Najeriya. Ruwa baya tsami banza ya kamata a yi masa binciken kwakwaf domin bambance aya da tsakuwa saƙo daga Alhaji Umar Fareba shuwa Kafin mu karkare ga Hafiz ya sake shigowa don bitar labarai amma a takaice. ma'aikatar cikin gida ta afghanistan ta ce kungiyar taliban ta harbe shugaban cibiyar watsa labarai na gwamnatin afghanistan yau juma'a a wani masallaci a babban birnin kasar kwanaki kaɗan bayan wani gargaɗin cewa za su auna manyan jami'an gwamnati a wani mai da martani na ramuwa kan ƙarin hare-hare na jiragen sama kakakin ma'aikatar cikin gida mirwas satnikzai ya ce mutuwar dawa kan manipal abin takaici ne da 'yan ta'adda suka aikata ta asa cikin tsoro kan ɗan afghanistan mai kishin ƙasa a yau juma'a an kwantar da tsohon shugaban ƙasar afirka ta kudu jacob zuma asibiti wanda aka ɗaure shi a gidan yara a watan da ya gabata saboda raina kotu kasa da mako ɗaya kafin ya bayyana a kotu a wata shari'a ta cin hanci da rashawa ma'aikatar kula da gidajen gyaran hali ta tabbatar da haka a cikin wata sanarwa da ta fitar tana cewa yaushe daga watan agusta an kwantar da tsohon shugaban kasar afirka ta kudu jacob zuma a wani asibiti a waje saboda duba lafiyarsa to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe da fatar za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya da niger wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu. Ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington nake ce da ku mu huta lafiya.